Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Kwamitin tattara bayanan sirri a Majalisar Wakilan Amurka daga da ke gudanar da bincike na tsige shugaba Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce wanda wasu jama'ai guda biyu suka gabatar mai a jiya Asabar wanda za a saurari bahasinsu a bainin jama'a mako mai zuwa. 'yan majalisa masu gudanar da binciken sun yi wata ganawar sirri a jiya asabar tare da mark sandy wani daɗaɗɗen jami'in hukumar kasafin kuɗi wanda ake sa ran zai bada muhimman bayanai akan jinkirin bada taimakon soji da amurka ke baiwa ukraine na dala miliyan dala miliyan 400 wanda ya kamata a ce an bada waɗannan kuɗaɗen tun cikin bazara rubutattun bayanan da aka fitar a jiya asabar suna cikin bayanan da aka gabatarwa kwamitin a wata gana wasiri a baya tare da tsohon jami'in hukumar tsaron kasa tim morrison da kuma jennifer williams wata hadimar matabakin shugaban kasa mike pence an shirya morrison da williams za su ba da bahasi a ranar talata a gaban kwamitin an kashe akalla mota ne takwas kana wasu da dama sun jikata da yammacin ranar juma'a a kasar bolivia yayin da jama'an tsaro suka bude wuta akan magoya bayan tsohon shugaban kasar evo morales jama'an sun ce an kashe abokan tsohon shugaban a garin sakaba da ke kusa da birnin kucen bamba galibin waɗanda aka kashe da kuma waɗanda suka ji raunukan an harbe su ne in cewar wato daraktan asibiti na wannan garin masu zanga-zanga sun ce 'yan sanda sun buɗe wuta a kansu a lokacin da suka yi yunkurin tsallaka shingen da sojoji suka kafa domin bincike morales da ya yi murabus ne a ranar lahadi a makon da ya gabata biyu bayan matsin lamba da 'yan sandan kasar suka mai dangane da zanga-zangar da ta mamaye kasar na rashin adalci tsakanin al'umman kasar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojoji da dama a ma'aikatar sojin china sun taimaka wa wurin wato kawar da shingaye da masu zanga-zanga suka rufe tituna da shi a jiya asabar a kasar hong kong karin farko da sojojin daga bariki suka ba da gudunmuwa tun lokacin da aka fara zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa na china watanni biyar da suka gabata 'yan majalisa masu ra'ayin demokradiyyar sun gaggauta allah wadai da wannan mataki a matsayin wani take dokokin hong kong ne wanda suka haramta wa sojoji tsoma baki har sai gwamnatin hong kong ta bukaci a yi haka a hukumance ana kallon wannan shawaran a matsayin wani sabon yunkuri ne da beijing ke karawa domin kara ayyukanta a hong kong matakin da ya huskanci bore mai yawa a makon da ya gabata biyu bayan mutuwar wani ɗalibi kuma mutuwa ta farko da aka samu a cikin zanga zangan da aka fara a hong kong masu zanga-zanga a iraki sun danna ji asabar har kusa da wani yanki da aka bashi kariya sai a tsakiyar bagadaza inda gine gidan majalisar dokoki da ofishin jakadancin kasashen waje ke wurin a cewar jami'ai jami'an tsaro a iraki da na kiwon lafiya sun ce masu zanga-zanga sun kwace ikon dandalin square mai muhimmanci da kuma wani bangare da ke wato na gadan nan da ke kai ga inda ake fama ake da tsananin tsaro a kasar iraki da ake kira green zone wanda ya hada da mazaunin gwamnati a bagadaza bayan zanga-zangar da aka fara wata gudan da ya gabata wacce take ƙara ta'azzara a cikin wannan lokaci an samu tashin bam a cikin daren juma'a a kusa da dandalin tahrir square masu wato matattaran zanga-zangan kasar kenan ya kuma kashe akalla mutane uku wasu goma sha takwas kuma sun ji kata an kuma samu karin tashin wani bam da yammacin juma'a a kudancin birnin nasiriya ya kuma jikata mutane da dama da ƙarshe a halin da ake ji kuma shugaban amurka donald trump ya kai ziyarar bazata a asibiti domin ya duba lafiyan shi a jiya asabar lamarin da fadar white house ta ce duban lafiya na shekara ne saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sulaimu Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na yau ya sabka a birnin da na jamhuriyar Nishar inda Tamar Abari ta tantauna da wani bawan Allah mai bukata ta musamman babaye gurgu da ke fama da larurar shanyewar kafafuwa amma kuma hakan bai sanya masa mutuwar zuciya ba domin ya rungumi kasuwanci tun yana sayar da kayan ɗanye irin su rogo dankali maga da makamantansu har ya kai matsayin cikakken ɗan bizines inda yake sayan kayan ƙawata ɗakuna da kayan ado na mata irin su zinare da dai sauransu domin ya sayar ya samu riba ba idan rashin kafafuwa bakon shirin na yau mutum ne da allah ya jarabce shi da rashin idanu amma kuma ya dage da neman na kansa da nufin hucewa kai takaici har ma ya taimakawa 'yan uwansa ya fara da yi wa wannan shiri bayanin yadda aka yi tsinci kansa cikin halin na ƙasa. lokacin da ta sami lokacin nan ina lakwal yakwal jangu ne ina yakwal jangu lokacin nan sai aka mai domin share zauna muna share da na ko lokacin nan sai ciwon lokacin nan ina jin kaɗan kaɗan bai da yawa sai aka yi ta kwalliya ta jikin makwanta sai aka mai domina sai muka koma can to ina can muna 70 tetu eh tetu ya ƙarfi na na kamar daga masassara ne kawai da eh to na yi masassara ma ba ni maganin masassara to ciwon kuma sai kuma ba na masassara wani a wannan muna zuwa lakon muna zuwa wani lokaci yan kalas kim suka dinga goyon ni suna kan sai wani ana ce ni kan kan ba shi ya raba ni da ya zo gida ma da tun da habbe da wa da yan na kai lisha ban tuba zo gida ba an tashi to ma haɗin da aka ce to a bar lakon ne na zauna ki an na kwanta ta sai ta wannan dai ina tafiya da kafafuwa da sanda ya gagara sai na dinga fara irin na kwado kuma daga wannan sai ta gagara eh, na hau ruluma ko ina yi ruluma kuma ka wanda sai suka kai likita suka ba allura talatin da hudu to shi yasa ba kawon suka murki suka kiya allura talatin da hudu aka ma likita daga ganin da aka sako ni kuma kwanci a ga gagara in zan kwanta sai an dai mai kahon da hannu ka haddi wani lokaci na hau kujera kuma na warbar ta goma ta na rana ban tashi ba kin ji ma na hau kujera ta To koya aka yi ka fara wannan ka fara sana'a? To sana'a can da kuma na taba yi dama. Can da wani ma kai an mun zo daga lakwa mun shiga sare zana da kaya ne ka iri iri dai na haka Kamar abin da shigo na zamani su rogo mu dafa mu dafa masara su ba nan duk kwai ma an dafa shi muna saida yadda aya dora mu shiga shari duk ji ma su da muna yi muna saida gurji sai mun sauko mun je mun damu dole mu tela kwalin madaji. to da wannan na kasa ta same ka ya aka yi ka fara sana'ar. to lokacin da na fara sana'a wani lokaci dai ina da yan canji na na ceto wani direba gidan ya kawo mini maga sai ta a can garin da yake zuwa akwai maga na ba shi jika da ya so ta bahu a jika ɗari da hamsin ya mai do hamsin to daga nan shi kenan sana sai ta ƙarfi ina kama ka ina kama ka kuma ina sai da ka ina kama ka ina sai da kibi shine zinariya tafi wani dishaka ana kamun ina sara da kudi ne na maka ne jari to da muka sa muka jari nake sana'a ta mata sindi shi gado matala zina ni ne kawai ciniki na ban sai da kare ba eh, da kamar takalmi haka na sha san takalmi da ne buhu guda ban taba sai da kodai ba sai dai wannan kayan na mata su wannan su ne dai muke sai da na an ban sai da na mahin ka gidan jagwal akwai uwa na can a mu su madama jagwal madama kwantara su nake ba sa'an sai da mu don huwa da ranta da kanwata ko mu muke kasa nan da ni da ita abu dai ga agauga ne sai mu bada in sun je sun saido dilalle kuma sai mu huda su. in ka ba suka saido maka. Eh, sai a huda su ba ba su lada kuma su ma ba su komai ba su dai wata sabga ba suna ɗauka kansu in ji abin kamar kina ke so cinikin a da sai a ji a kan kanuwa na kan su ɗan haye gidan ma in na samu kamar ta samu sai na ba su ko biyar biyar su masu sai da samu na dogi ko ba su bibi haka nan ko duka na sai da kana sai ba su kaji ka kuma ce su masu ɗora tukwane akwai an haya wanda muke tare su akwai su kano na a haka dai ka fara kasuwa A haka dai kasuwa ta yi ƙarfi kasuwa ta yi ƙarfi mun baro can ya na komo nan har ka haya haya wanda ya gadi da ta da muka zo nan akwai kura da wasu laraba suka ba tsohuwa ta ruwa ce to mai kura sai kashe bidannin na nan na shiga haya da ita ina idan yau da gobe har na sai kuraye kuma to kurayen masu ga ruwa masu ruwa masu sai da ruwa kake ba kurayen naka suna eh, sai su wace ba su wace ba to su wanda suka kashe bidinan duk kurayen na kasa na yi eh mai so zuba ruwa an ba baka dauka ashirin ne ka je ka cika da ruwa ka kai gida an karama ce yar goma su ne maka ba irin wannan taimako da ake ba na kasassu kamar ka taba samun wani taimako daga wata kungiya haka ko kuma daga ko wasu hukumomi a ban taba samu ba ni da jarraba na da taimako tun na sani kunci amma wani lokaci suka sa ni na hoto aka yi wanda aka tara guragu medi komintuwa da lokacin na alizazu ne dan gidan alhaji zado tare maka girma wuri ɗaya da shi kuma shi da ya hini kwanuka manta nake to sai suka ce ai ba sai na zo ba ina nan ma ina gida ma da sai zai ta a ta wannan duka sani hoto ne kar ta guragu ban taba samu ba ina gadi ana raba suna wuce ba ta wani to sai akwai makaho nan mai famfo mana hagu shi ya ta in kar ta makahi tunda shi ne mataimakin sarkin makashi na kaso kuda na zango na an ka wani abu kuma sai cin kakar ta sai a banta wannan su an amsa wannan laraba tiya biyu tiya uku kuma zo suna bani nama haka da na sallah wanda aka yanka malam babayi wannan sana'a da kake yi kamar wani irin amfanin ta ka samu to ni dai amfani tsakani da allah ni dai ban yi gida ba eh, na zauna dai saboda Allah ni da gidan ba a mun da kanuwa na da ni abinci kowane ko na sallah ne ni ina wannan a gida ba ko da abin da ya sa ka ba duk Allah ce da ni ina da ina taimaka miki da na saka da su. To kamar yanzu a haka da kake bisa wannan kujera kana buƙatar kamar taimako akwai cikin 'yan uwa na wanda yake kula da kai yana gyaggyara ka da sauransu. eh to akwai yara kankana akwai yara wanda dai suke kai ni makewa akwai wani makwata kuma akwai na akwai wanda muke da eh, in na bukaci shiga ban daki zan shiga na bukaci wanka kuma zan shiga da su ne muke na a bisa kan titi ba ka ce akwai larura ɗaya da ta same ka yanzu kamar ta ido ko eh kamar yaya ne da yanzu idanuwa na ji da bona da ido ido na da rihe ina da sati guda baba yake kama magani to na sa maganin bai ba kuma ran da baban ya koma da dare ya musu wani kala ya maka shiga gida cikin dare na ka ji shi yana da fara ya rasu to ni kuma daga ran nan ni dai na ga lokacin da aka shi hudu gawa a wuri na kuma daga shi ne ido ba shi baban naka yau yau shekara goma sha biyar kenan daga nan ido ya kuma baka je ba asibiti na je na je hakki shi bai ma ka je asibiti eh, ta su yi bai da komai idan ya lo mm, amma ka gani da shi ban da gani ba amma haka nan kake gudanar da sana'a ka tare da taimakon yan haka nan muke sana'a da hasila haka ba muke sai da wani yanzu da yan uwan naka su ne suke tallafa maka kuna sana'a eh muna samun samu kuma suna kusa ko yana wurin nan da ta dace a yi ne kuma suna nan lafiya lo to kamar babai kamar mutane yawanci wanda Allah ya dora ma na kasa irin wannan suna kamar mutuwar zuciya zaka ga suna bara da sauransu kamar kai yaya kake ganin bara eh to bara ni ban taba zuwa bara ba ina sana'a ta bana bara ba to shi yasa ainihi da nake sana'a kaya gare ni sai ma budurwa almiya gabana kin ga na shiga gari bara ba a ni na sana ni ban da bara a kasashen da aka ci gaba da ayan hana kai an kuma iya taimaka aka ce da a yi taimako da yana ta ai daidai ne kenan gaskanci ne wani ba ko ne na so zai baka wani kuma ya baka an kai ka cika da za wani toki zai kowanne sai sana ni yanzu a yanzu haka da nake tare da uwana in ce sha wani ubangiji kuma Allah ya hana ni wannan rasa ba ni da kan uh, gurgunci na ba mutum duka yake abace ni ba sai dai ko ba wanda bai san cutar da ni ba dole yake da dama kama gurgun ne makaho ne mutum jiya da za a yi neman sana'a ta shi musu wani yawon da ya yi wadakanci har sai an bar gari a yi bulaguro a kan bara ya ma gwamnati ta taimaka. to masu sauraro nan za mu rufe shirin a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan allah ya yi a madadin ba babaye gurgu dan bizines na da magaram, da wakiliyar muryar amurka tamar abari.

sunana abdulkarim ɗanyabu shugaban rundunar adalci ta najeriya ni ne mai suna pastor simon dolly uh, secretary general na christian solidarity forum sunana csp sani baba inna ofisin kakan irin na 'yan sanda na abuja sunana maryam mamman nasir ni ce shugaba kungiyar nan ta arewa initiative the way forward sunana yakubu sa'idu shugaban hausa fulani haɗaka fct sunana comrade afan buba abuya mai taimakawa minista sadarwa dr isa ali ibrahim fantani waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen hausa ya shirya ofishinmu da ke abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a najeriya masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare hakkokin bil'adama yau shirin domin iyali ya yada zango a birnin tarayya Abuja. Inda sashen Hausa ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara. Biyo bayan kwato waɗansu ƙananan yara tara da aka sace a birnin Kano aka kai su a Nambra inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSP Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan. Al'amarin nan gaskiya babu daɗi to kafin mu je can an gane mutane a anan onitsha kwanan na aka gane a gombe don ga wanda aka gane a lagos to kafin mu je da nisa dai matsayin 'yan sanda a wannan al'amarin kamar mutum ne da kayansa baka kula da shi ba za a zo a ɗauke maka mafi yawan laifin nan gaskiya za mu ba iyaye don ko kafin mu shigo nan aka samu ripoto a kano akwai anguwa musamman yara kaman garke suke suna yawo ba almajarance ma suke ba inda suke kwana ba a sani ba ko da yake akan titi suke kwana da safe in ruwa za su sayar in wanke gilashin mota za su wanke suna nan dai suna yawo a cikin gari ba wanda ya damu da al'amarinsu sace-sace da aka yi aka gane su a onitsha nan ya kawo ishu babban ishun da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka a kai ba wai ɗauke yaran nan ba ne in maganan gaskiya za mu yi don kullum ana ɗauke yara kullum ana kan ɗaukewa 90% of complaint ɗin ma ba a fitar ma duniya wani yaro ya ɓace zai ce to allah ya bayyana shi a yi addu'a mai ya koma gida inda ya fito mai ya tafi dandi ba a damuwa major issue da aka yi yanzu an yi fushi akan an ɗauka su an yi converting su. shine major issue da muke fama da shi yanzu haka amma alhamdulillah kano state government ta yi fasin doka death sentence duk wanda aka kama ya yi kidnapping to mu 'yan sanda mu masu tilasta doka ne dokokin kula da yara a ƙasan gaskiya babu sosai akwai child right act da muke da shi ina ji a nigeria kila states guda bakwai ne ko takwas suka yi adoptin abun inda zai kula da yaro har ya kai shekara sha takwas ya zama mutumin kansa ya yi tunani ya yi shawara da zai da kansa sace-sace da muke da shi akwai daban-daban akwai sace-sace na biyan kuɗi ransom akwai sace-sacen yara wanda ake yi wanda, ba su haifuwa misali wanda za mu yanzu dinnan akwai sace-sace wanda ake yi a mai da su bayi shi din makwanan da mun samu wayansu daga katsina aka ɗiba su an jan sayar da su a burkina faso ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan 'yan sanda din. abu karim da yabo shugaban rundunar adalci ta Najeriya me za ka ce kan wannan sace yara da ake musamman ma yara tara da aka sace na kan. To wannan al'amari gani mutumin Kano da na ga masifar da muka shiga a lokacin mai tatsi ne ba bakon al'amari bane ne a gurina kuma a shekaru na san wasu abubuwa da yawa a baya duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya a lokacin da aka zo mai tsine iba yana a kano ina cikin hukuma ta raya birane an zo wanda ƙorafe ƙorafe ga irin abin da yake ciki ina cin iyaka na filayen gwamnati har ina hada da gidan mutane har ina mai da matan mutane matansa kuma tara mutane ba san daga inda suke ba a dubbannance dubbannan yara ijiyo musu da kwakwalensu a gaban kowa suka yarda cewa shi malamin nasu ya fi ubansu kuma aka kasance aka yi amfani da ni aka kawo min kwace-kwace na saboda a cikin birnin kano kewayen fadila aka haife ni da ni da mahaifina da kakana iyan kakana aka ce kuma gashi a cikin filin birnin kano ake yin wannan abu mu kuma hukumance mu muke yin dokoki ake rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba ko a filin waye ko waye mai filin na zo da wannan magana aka zo aka tara mutane a ƙarƙashin shugabancin malam muhammadu ino dutse marigayi allah ya gafarta masa aka kira manajin darakta da sakatare legal elibata duk suna nan da su aka ɗora musu nauyin su je su gaya wa shugaban 'yan sanda na kano kwamishinan 'yan sanda e ba mu irin rake da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ka'ida ba a fara ta kan wannan ana kiransa mr ferguson a lokaci. ƙarshe sakamakon suka zo mana shi sai suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba ashe abin ya yi nisan da ba wani ɗan sanda da ya isa ya shiga birnin kano da kayan sarki nuhu kamar inda wannan malami yake ciki yanzu sai su kashe shi duk ba mu sani ba ta duk ko sai da ya gudu gwamna ya gudu sarakuna suka gudu malamai suka gudu a tare suka gudu sai ni abdulkarim ɗayyabu na tara mutane talakawa talak yan uwana ɗaruruwan mutane muka zo muka yi ƙoƙarin ya za mu kare kanmu mahaifiyata ita na sa ta rinka dafa mana abinci ina zuwa ina ba mutane don kashe gudu na yi na yi da gwamna na yi na yi da sakataren gwamnati na yi na yi da su na lokacin duk ban samu haɗin kansu ba ya kasance duk a ƙarshen al'amari sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya suka zo suka kafa kwamitin bincike aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki sannan aka so aka kawo sojoji suka taimaka mana aka murƙushe shi sai bacin an murƙushe shi an kashe shi muka je gidan aka ga irin kayo mutane kamar kwallayen giginya da irin kayanka mutane duk a ƙarshen al'amari sai da tafiya ta yi nisa bacin aka bincike ba a ba da rahoto ba sai a kwanakin 'yan shekarun nan kaɗan da suka gabata hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai tun da mun ga abin da samu alƙalin kotun koli da alƙalin alƙalan najeriya ma gaba ɗaya to in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun koli i kasance duk masu laifi ne to wa zai kama mai laifi wa zai hukunta mai laifi za mu koma wajen ita uwa wacce take da 'ya'ya bakwai yau a duniya wato hajiya maryam mamman nasir ita tana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana al'amarin satar yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da saninsu ba ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka ba daidai ba ne ba kuma a ƙasashe da suka ci gaba wato wannan ba ƙaramin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abin kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci na mu iyaye musamman mu iyaye mata abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a birnin tarayya abuja da suka jagoranci wannan taro da kuma cibahiro dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya